بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن تيم ابن mana, الحنبلي يتشيمنا فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين lokacin da mafi yawancin mutane suka tsinci kansu a cikin waɗannan fitinun guda biyu au ko kuma suka tsinci kansu a ɗaya daga ciki yana magana akan wasu na fitinoni ne fitnatu shahawati da fitnatu shubuhat to zamani ya zamani zamani sai mutane suka kunci kansu mafi yawanci ko dai duka biyu wani za ka ga Allah ya jarrabe shi da fitnatu shahwa da kuma fitnatu shubuha duka biyu Allah ka tsare mu wani kuma shi ka ga an fitine shi da fitnatu shahwa amma baya cikin fitnatu shubuha wani kuma sai ka same shi yana da fitnatu shubuha amma baya da fitnatu shahwa wani kuma a hada masa kullum minti sama da ƙasa asbahu mutaqati'i sakamakon waɗannan fitinin guda biyu sai mutane suka waye gari sun yayyanki alaƙoƙi tsakanin junansu mutabagizina suna masu hushi da juna waɗannan fitilun guda biyu idan suka shiga cikin al'umma da fitnatu shahawati da fitnatu shubuhati al'umma ta tsinci kanta a ciki to wannan na jawo al'umma ta zama ta yanke alaƙoƙin sun lalace ana gaba da juna ana jin haushin juna ba da an kanu ikhwanan na mutawasili bayan da sun kasance ikhwanan yan uwan juna na masu son juna na masu sada zumuntar juna inna fitnata shahawati ammat ghaliban khalqi kaga fitina ta sha'awa ta gama kusan mafi yawancin halitta da wuya kaga wanda ya kubuta فافتتنوا بالدنيا وزهرتها شين سوكا فتنو افتتنوا سوكا فتنو بالدنيا دنيا وزحرتها بكم قول والنية تواتو واسوكران تنكرية وصارت غاية قصدهم لها وصارت غاية قصدهم لها يطلبون وبها يغضون ولها يغضبون ولها يوالون وعليها يعادون وصارت غاية قصدهم كينا شيء تكسن شيء تدونيا شيء قرش manufar 'yan duniya yau da za ku tara mutane da yawa duk tunaninsu kenan kowa manufarsa ba ta wuce duniya ba a inda ake gane bambanci tsakanin wane manufarsa duniya da wane manufarsa lahira shi ne a samu cin karo tsakanin wata manufa ta duniya da wata manufa ta lahira sai ya zaɓi ya gabatar da manufar duniya akan manufar lahira kaga ya nuna cewa manufar su duniya ce na kaɗe yake hanga lahaya ya tsulubu in kaga suna neman wani abu duniya ne da kaga mutane ana fagan fagan mutum zai zo ya ce maka kai shi ana ba ka karatun addini ko dan wa'azi dai ana wa'azi a sabar da lahadi ko kuma ana ana karatun masallaci ba za ka yi halarta ba wallahi neman neman neman neman eh, neman abinci yanzu akwai mutanen da na san ɗan kasuwa ne a nan garin in suka je kasuwancin su tun safe ba za su dawo su a can za su magariba kuma su yi sallar isha'i in aka gama cin kasuwa aka rufe shaguna kuma su aka rufe in na faɗi wajen duk kun su kuma haka ake yi an yi musu wa'azi an musu wa'azi an bashin isu sun tun safe za a tafi wannan wajen neman kuɗi sannan in yamma ta a rufe shaguna sai kuma sai a zo a kafa fira wanda ba zai da shi goma hatta ɗan abinci da zai zauna ya ci da matar shi da iya ƴaƴansa suna kefansa suna jin daɗi da ababansu ba zai dawo ba sai dare ya yi ƙarfe goma a shiga gida Matan shi da gabaki ɗaya sun yi bacci matar shi ma ta yi bacci ko matan gida sun yi bacci dama bai damu da abincin da ya ban musu a gida ba shi ya riga ya ci nashi a can ya ci tsire ya ci balangu ya ci kwai ya sha shayi an kusa masa kwai guda biyar kamar jaki wa biha yarbauna idan kai sun yarda da wani abu dan duniya ne walaha yaghdabuna in kaga suna fushi to an taba musu duniyar su walaha yuwaduna in kaga sun jibinci wani sun kusance shi sun ci masoyin ne to saboda duniya ne wa alaiha yu'aduna sannan kuma akan wannan suke gaba in kaga suna gaba da wani suna kiyayya da shi sun zara takobin yaƙi da shi akan duniya ne ba a kan addini ba Allah ku duba ibn rajab kamar a wannan zamanin nami yake ka san duniya nan ta daɗe. ta daɗe da lalacewa duk wanda zaka je na cewa wai kafin bature wai wai kafin bature ya iya sa wando shi bai sa mu canjin duniya ta lalace a فقطعوا لذلك أرحامهم haka suka yanke zumuntarsu in ka ga wani dan uwa na hudda da dan uwanki saboda duniya ne in ko dan uwan nan nashi bai da duniya to ba dan uwan shi bane ina ciki ɗaya suka fito bayi da kuɗi to ba nashi bane mai kuɗi shine nashi saka kudi ma a kuma suka rika zidda jinanan su saboda duniya Shan duniya suke shawa ce wa takabu ma'asiyallahi bi sababi dalik suka aikata saban Allah ba ɗaya ba ba biyu ba saboda haka fitnatu shahawat fitnatu shahawat ya kokan da ake yi a duniya ake zidda jini diddan me ake yi a duniya ake yi dan duniya wa amma fitnatu shubuhati amma fitina ta shubuha wacce ta shafi addini wal ahwa'il mubillati da kuma soye-soyen zukata masu kwatarwa Ka bi sababi ha tafarraqa ahlul qiblati sanadiyyar su ne masu kallon alƙibla ɗaya musulmai suka rarrabi gida-gida fitnatu shubuhat suna ce babba wasu shi'a suka zama suka zama ƙungiya-ƙungiya إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء waɗanda suka rarraba addinin shi gida-gida kowa da son zuciyar shi abin da ya dama shi yake yi ba ka cikin su a wani abu annabi sallama Allah ya fitar da shi daga cikin ahalul ahwa'i wal bid'i wa kaffara ba'dhum ba'dha sannan sashin su ya kafa sashi tashin su a wajen ɗan shi a bakwarije kafiri ne a wajen bakwarije ɗan shi a kafiri ne ba mu'tazile da jahmiye ba mu'tazile da jahmiye a wajen sa murji'i kafiri ne murji'i a wajen sa ba jahmiye ba mu'tazile kafiri ne haka suke ta kafirta juna saboda haka wa saru a ada'an suka zama abokanan gaba wa firqan suka zama jama'a jama'a wa ahzaban suka zama kungiya kungiya ba da an kanu ikhwanan bayan sun kasance yan uwan juna qulubuhum ala qalbi rajulin wahid da zuciyarsu tana da da da zukatansu suna kashin zuciyar mutum ɗaya ne qulubuhum ala qalbi rajulin wahid in an ce shugaba shugaba kai ake da shi khalifa khalifatul muslimin khalifatul muslimin shi daga na aka zo aka samu addu'ainatul mustaqilla dakhil ad-dawlati al-islamiyya aka samu dauloli ɗan ƙanana ƙanana kowace daula ba ta jin ƙarƙashin daular musulunci take wannan na cin asbabun hiqaqid dawlati al islamiyya al-abbasidiyya fi baghdad ina da ga cin manya-manyan dalilai a cikin malaman fiqh tarih malaman da suke bincike akan falsafatu tarih cikin babba manya-manya akwai me samun ƙananan dauloli kanana. ƙanana waɗanda suka kasance a cikin daular musulunci amma su ba wansu akwai a jarisa. ta biyu a jarisa. ina yin sunan ta ma daga jida za ta rushe a darisa kaga daga jaras jaras rushewa ga su a galiba ga su fatimiyya ga sunan sunayen dauloli masu yawa ƙanana-ƙanana kuma ga addolatul islamiyyatul abbasiyya fi bagdad عاشمة بغداد سوكم وأنهم قوة شريحة شيء سالوك عند سورة وسكزو المغول كي أتا عند سكزو كي سيء وتشاوي يا با دا ما جا جا جا جا ابن العلقمي ابن العلقمي الوزير شيني شيني شيني شيني شيني شيني شيني شيني شيني مي با المعتصم بالله sarkin musulunci na ƙarshen addaular abbasiyya da aka yi sarkin musulunci na ƙarshe almutasin billah shi ne wazirinsa ɗan shi'a ne ibn al-alqal shi ya rika murasala da tatar ya rubuta musu wasiƙa yana faɗa musu sirruwan gwamnati da irin barukokin sojoji da ake da su da barukokin 'yan sanda da madafai inda kastam kastam suke da inda migration suke duk suke faɗa ya suka rubuta musu suna yana muratsala da su innal alqami shi ke sa ta tar suna shigowa ba wata wahalar da suka samu kai tsaye suka shiga gidan gwamnati kai tsaye ɗan lokaci ɗan kai suka mamaye dolar musulunci suka mamaye bagdad malam ibn la'ashir a cin alkamil ne ce a cikin awa ɗaya suna yanka mutum ɗari biyar haka kawai sai da babbar ta koma ga baki ba inda za ka san afirka a ce ɗan adam gawa ce duk inda za ka taka gawa ya ce wasalatin mayazibu dima'an ya ce indararo jini ke zubowa daga indararo ba ruwan sama ke zubowa ba mutane su je suna tara roba shi to kaga shine wannan دا زوجي السريع دا زوجي يغمسون ايه تيكي جاغو زكاكا هو ايه دا شي شي فلم ينجو من هذه الفرقة إلا الفرقة الواحدة الناجية با ودى تكيرا أتكن وأن نو كنجيوين سيدي كنجيا ايه تيكي وارات ايه كيلو الناجية وتباتت كثيره وهم المذكورون fi قوله صلى الله عليه وسلم wannan kungiyar ita ce wadda annabi sun aka fake a cikin bayan annabi sama da yace la tazalu ta'ifatun min ummati ba zai gushe ba ana samun wata kungiya a cikin al'umma ta zahirin ala alhaq suna tsaye akan gaskiya zahirin ala suna tsaye suna kare gaskiya shine zahirina la yadurruhum man khadalahum duk wanda ya wulakanta su ba su damuwa da shi a jefe su wani ma ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza aw khalafahum ko kuma wanda ya saba musu hatta ya ati amrullahi wa hum ala dhalik shi al'amarin Allah ya zo al'amarin Allah shine wannan abiku wannan iska da za ta zo Allah zai aiko ta bayan bayan bayan rasuwa annabi Isa alaihi salam bayan annabi isa alaihissalam ya gama rayuwarsa ta biyu ya rasu Allah zai aiko da wata iska wannan shine amrul lahida wannan iskar in ta zo annabi sama ya ce in ta huro to babu wani rai wanda yake nuɗuki da kalmar shahada wace sai an karɓe shi sai ya mutu sai a batsinannu da lalatattu da munafukai da mushrikai da yahudawa da nasara da shi duk yan iska su ne za a bar su a duniya duk su ne za a kashe su su za a bari to wannan nan su ne su a ta'ifatul mansura kenan a ta'ifatul alfiqatul najiya su kaɗai za su tsira kun ga ko tarihin rabuwar al'umma yana da tsawo in mutum yanzu aka ce kai nazari a game da shigar fitinin nan guda biyu a cikin al'ummar musulunci to za ka koma ne fa tun zamanin alkulafa uku tun zamanin sayyidina Usman ibn Affan za ka faro kashe sayyidina Umar ne daga nan ne kofa ta bude yi, sai dai kowane zamani kuma da irin halar da ya zo da ita sannan kuma Allah bai sa al'ummar gabaki ɗaya ta haɗu ta zama a kan fata ba ku duba dai zamanin sayyidina al-Imam Ahmad bin Hanbal da aka yi sarakuna uku yi gwagwarmaya da su kowane sarki yana da mummuna aqida halqul Qur'an a lokacin ba su da fitinar tafi wannan girma Fitinan halqul Qur'an shi yasa ai malamai magabata suke kamanta sayyidina al-Imam Ahmad bin Hanbal da sayyidina Abubakar suna cewa ثبت أحمد بن حنبل في الفتنة في يوم الفتنة كما ثبت أبو بكر في يوم الردة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يا أيات بكع أكان جسكيا يترى جسكيا كما يد سيدنا أبو بكر يترى جسكيا وانشن في يوم الفتنة فتنة خلق القرآن شيكم وانشن في يوم الردة ko? Kun ga shi ne wannan. Su da Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka ban mu ana Allah madaukakin sarki ka sa muna cikin wannan alfiqatun najiya Allah madaukakin sarki ka kare mu daga shiga cikin alfiqatul dallatu waɗanda suka zama a ce Allah ka fitar da su Allah madaukaki ka sa mu cika da imani Allah madaukaki ka sa mu fakta mana kurakuran mu sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in akwai wasu yan uwa da suke ba da lafiya wasu suna da wasu nau'ukan damuwa akwai da akwai bambashi ba da lafiya mu ya su addu'a duka mu ya juna addu'a Allah madaukakin ke yayi mana damuwoyin da suke tare da mu dukkan alkhairi da muke nema a wajen Allah muna fatan Allah ba mu Allah ka mu daga munanan ɗabi'u na'am وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين